Sashen Hausa na gidan rediyon GTA Amurka ke magana. Kuka lalubo tashoshin sa kan mita 49 da mita 31 ko kuma kilohas 6,170 da kuma kilohas 9,765 a gajeren zango. Ana iya kamo shirye-shiryenmu kai tsaye a manhajar TuneIn ko kuma a shiga daga shafinmu na intanet a gtahausa.com. Jama'a masu mu Assalamu alaikum tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki da nan birnin Washington DC sahabu Imam Aliyu ke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryenmu a wannan safiya ta Litinin biyu ga watan sabuwar watan Maris shekara ta 2026 miladiya. kanun labarai. Wani jirgi mara matuki ya tarwatse ya lalata wani katafaren gini a babban birnin Abu Dhabi. Isra'ila ta kai wani sabon hari a Tehran da yammacin jiya Lahadi. Zanga-zangar nuna adawa da harin bama-bamai da Amurka da Isra'ila suka yi a kan Iran ya rikide zuwa tarzoma a Pakistan. Kanun labaran kenan. Wannan hari da Amurka da Isra'ila suka kai ma Iran har ya sanadiyan rasuwan shi ayatullah kumene da sauran makwarraban gwamnatinsu to wannan fitina ne tashin hankali ne sai dai mu ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un mai sharhi kan al'amuran yau da kullum garba suleiman gwamnan jihar plateau caleb mutfan ya sha alwashin damke duk wani basarake da matasa suka tare hanya suka kashe mutane a yankinsa ku biyo mu domin jin cikakkun bayanai da rahotanni da muke tafe da su da yake yau litinin ce za mu kawo muku shirin ga fili ga doki sannan ku ji rahoto daga duniyar wasanni amma duka sai bayan kun saurari cikakkun labaran duniya tukuna da yusuf aliyu harande zai gabatar ai sauraro lafiya jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkan ku da safiya da fatar an wayi gari lafiya wani jirgi mara matuki ya tarwatse ya lalata wani katafaren gini a babban birnin Abu Dhabi da ke kusa da ofishin jakadancin Isra'ila da wasu ofisoshin jakadancin ƙasa da ƙasa da dama. Lamarin da ya haddasa ƙananan raunuka ga wata mata da yaranta, kamar yadda ofishin jakadanci na gwamnatin Abu Dhabi ya sanar da yammacin jiya Lahadi. tarkacen jirgin mara matuki sun fado a gaban wani katafaren gini na Etihad Towers bayan wata na'ura ta hana makamin fashewa a ƙasa, in ji ofishin yada labarai na gwamnatin ƙasar. Bayan da Amurka da Isra'ila suka kaddamar da har-hare kan Iran a ranar Asabar, Iran ta ce za ta kai hari kan sojojin Amurka da ke yankin, amma kuma ta afkawa yankuna da dama na fararen hula. da na kasuwanci a duk faɗin garuruwan yankin golf. A wani labari kuwa Isra'ila ta kai wani sabon hari a Tehran da yammacin jiya Lahadi, kuma Iran ta mayar da martani da ƙarin makamai masu linzami kwana guda bayan kisan jagoran juyin juya halin Musulunci Ali Alkamaini, wanda hakan ya jefa yankin gabas da tsakiya da tattalin arzikin duniya cikin rashin tabbas. Hare-haren na Amurka da Isra'ila da kuma martanin Iran ya haifar da girgizar ƙasa da ɓangarori daban-daban daga jigilar kayayyaki zuwa jiragen sama da mai a daidai lokacin da ake gargaɗin hauhawar farashin makamashi da kawo cikas ga harkokin kasuwanci a tekun fasha wata babbar hanyar ruwa da kuma cibiyar kasuwanci ta duniya. Labaran duniya ke sauraro kai tsaye daga nan sashen Hausa na GTA Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Zanga-zangar nuna adawa da harin bama-bamai da Amurka da Isra'ila suka yi a kan Iran ya rikide zuwa tarzoma a Pakistan da Iraki a jiya Lahadi, yayin da wasu sassan duniya Iraniyawa da ke gudun hijira suka fansama kan tituna don murnar rasuwar jagoran juyin juya halin musulunci Ayatullahi Said Al-Kumaini. Akalla masu zanga-zanga ashirin da uku ne aka kashe a wata gama da aka yi a Pakistan, ciki har da mutum goma a tashar jirgin ruwa na Karachi, inda jami'an tsaro a ofishin jakadancin Amurka suka yi lugudan wuta kan wasu masu zanga-zanga da suka ƙetara shinge, wasu goma sha ɗaya kuwa a birnin Skardu da ke arewacin Kasar, inda jama'a suka kona ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya biyu a Islamabad. A Iraki kuwa 'yan sanda sun harba barkonon tsohuwa da gurneti domin tarwatsa ɗaruruwan masu zanga-zangar goyon bayan Iran da suka taru a wajen harabar ofishin diplomasiyyar Green Zone da ke Bagdaza babban birnin Kasar, inda ofishin jakadancin Amurka yake. Sai dai a birnin Paris dubban jama'a ne suka fito domin nuna murnar zagayowar ranar haihuwarsu suna ɗaga tutocin daular Iran kafin juyin juya hali, wasu su ɗauke da jajayen wardi da kwalaben champagne. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar a jiya Lahadi cewar sojojin ruwan Amurka da sojojin ruwan ƙasar Iran sun yi ba ta kashi bayan da suka lalata jiragen yakin Iran guda tara a ya zuwa yanzu. tare da bin su. Trump ya bayyana hakan ne a wani sako da ya wallafa a shafin sa na sada zumunta a yayin da ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta kara kai har-haren bama-bamai kan sojojin ƙasar Iran inda ta tura jiragen yaƙi na B-2 da ke ɓoye bama-bamai daga ƙasar Amurka don kai hari da kakkausar makamai masu linzami. Yusuf Aliyu Harande aka kaji da labaran duniya. Kamar yadda ba za ku kasa ji cikin labarai ba, Amurka da Isra'ila suna ci gaba da kai farmaki kan Iran. Ita kuma Farisa tana mai da martani wajen harba makamai masu linzami da rokoki kan Isra'ila da kuma duk inda muradun Amurka suke a yankin gabas ta tsakiya. Yusuf Aliyu Harande ya tambayi mai sharhi al'amuran yau da kullum Garba Suleiman da ke jihar Boston da nan Amurka, yadda yake kallon wannan lamari. Wannan hari da Amurka da Isra'ila suka kai ma Iran har yi sanadiyyar rasuwan shi Ayatollah kumene da sauran makarraban gwamnatinsu. To wannan fitina ne tashin hankali ne sai dai mu ce ina lillahi wa ina ilahi raji'un domin ya jawo rikici a can wato middle east wanda ba a san lokacin da wannan abu zai kare ba ɗaya kenan na biyu ana mai riga malam masallaci ne a wannan abu da iran eh, ta tsinci kanta ciki tsakanin amurka da isra'ila suka kai mata wannan farmaki wannan hari domin ana tattauna yadda za a shawo matsalan cikin lumana ta diflomasiya domin a wannan satin ne da za a shiga ake tunanin za a je a karkare yadda za a daidaita ciwo kan fafatawa da ake yi yanzu domin kar a yi shi to amma Donald Trump ya mai riga malam masallaci sun shirya abinsu yana da ƙudurin ya ga cewa ya kifar da gwamnatin Iran. To, Allah da ikonsa dai gwamnatin dai bata kifa ba a yanzu dai a yadda ake ciki ba san nan gaba ba. Kuma wannan abin da Amerika da Israel suka yi zai jawo rikici ba ma a Iran kaɗai ba ko a Middle East a duniya baki ɗaya domin yanzu abubuwan da suka biyo baya yana da yawa. dangantaka dai da zumunci ya lalace ya ɓaci tun daga jiya ɗin lokacin da Amerika da Israel suka kai wannan hari a Iran. To daman Iran ta gaya musu, idan har Amerika da Israel suka kai musu wannan hari, to inda gizo ke saƙan nashi. Su Iran suna sane waɗannan mutane ƙasashe na larabawa inda suka kai hari wajen ƙasashe bakwai. Musulmi ne 'yan uwansu, ba su suke so su yaƙa ba suna so su yaƙi amurka ne da suka je suka girke kayan yaƙinsu da na ruwa ne da na sama ne da na ƙasa ne duk suka girke su a wannan ƙasashe na larabawa saboda haka su iran sun yi fushi da fushin wani ne wato fushin da suke yi na ainihin yadda su ƙasashen larabawa 'yan uwansu suka bar amurka suka zo suka aje dakarunsu da kayan yaƙinsu a gurin kuma ai da suka tashi ramuwan gayya ai ba suna niyyar su halaka larabawa yan uwansu ba ne su anarkawan da israel din da suke wannan fashin gulf din suke neman su ɗauko fansa saboda haka wannan dangantaka duk da wayansu daga cikin ƙasashen larabawan sun yi tur da allah wadai da abin da iran ta yi na mai da martani kuma sauran ƙasashe na afirka ma a takaice ƙasashe da yawa sun tausaya ma iran kuma sun goyi bayan Iran mayar da martari da suka yi a kan dakarun Amurka da ke wannan tsibiri na wajejen ƙasashen larabawan da su suka ba Amurkawa mafaka ko kuma mazauni yadda har za su je su farma 'yan uwansu musulmi larabawa 'yan uwansu da yaƙi saboda haka wannan dangantaka nasu ta yi tsamari kuma ta lalace tun da shekara da shekaru ba a taɓa samun iran ta kaima wata ƙasan da ke makotaka da ita na larabawa hari ba mai sunan hari da ko kuma yaƙi duk da sun taɓa gabzawa wajen shekara takwas da iran da iraq sun yi wannan yaƙi wannan na tsakaninsu ne to amma wannan su sun yi ne ba wai don su yaƙi larabawa ba na ƙasashen su baharin da ina ne da suka je suka kai da su kuwait da sauransu a'a to wannan ya jawo koma baya hatta safaran jiragen sama dubban airlines route an soke saboda ba wanda zai tashi je wannan miza suna yawo a sararin samaniya a wannan fashion gulf ko a middle east ya je ya tafi yana shiga cikin wannan hadari ba. nazarin al'amuran yau da kullum Garba Suleiman kenan. A wani sabon yunkuri da gwamnatin jihar Filato za ta ɗauka domin tunkarar matsalar tsaro a jihar, ta yi alkawarin za ta saka wando kafa ɗaya da duk wani mai gari da aka tare hanya a yankin sa aka halaka mutane. Kamar da za ku cikin wannan rahoto da wakiliyar Amurka ke magana GTA Hausa Zainab Babaji ta aiko mana. Gwamnan jihar Plateau Caleb Mutfan ya sha alwashin damƙe duk wani basarake da matasa suka tare hanya suka kashe mutane a yankinsa. Gwamnan ya yi wannan furuci ne a wani gagarumin taro da jami'an tsaro da sauran masu ruwa da tsaki don yin nazari kan kashe-kashen da ya auku a wasu yankunan jihar a cikin 'yan kwanakin nan. There have been two incidences where people were attacked on the road. And there is the incident in Doroa where people were particularly attacked in their village Uh, in most of these cases, the victims are innocent. Gwamnan na jihar Plateau ya ce lamura biyu da suka faru su ne inda aka auka wa waɗansu mutane matafiya aka hallaka su da kuma kisan da aka yi a ɗorowa inda aka kai wa mutane farmaki a ƙauyensu aka kashe su ya ce a dukkan lamuran an kashe waɗanda ba su aikata laifin komai ba ne. We will make sure that highways and roads of access to people is an entitlement only authorized law enforcement agencies are allowed to block the road. Gwamna Mutfan ya ce daga yanzu duk wanda ya tare hanya ba tare da izini ba, gwamnati ba za ta kyale shi ba. Gwamnan ya kara da cewa hanya mallakar kowa da kowa ne, don haka komai bacin rai kada matasa su ɗauki doka a hannunsu, saboda gwamnati za ta kama duk basaraken da aka tare hanya a yankinsa. We want to sound a note of warning that anybody passing through any community and is put in harm's way that that community leadership will be held responsible. Gwamnan na jihar Plateau ya kuma gargaɗi masu yayata kalaman da ka iya ta'azzara tashin hankali da su guji yin hakan inda ya ce masu cewa hanyoyin jihar Plateau na da haɗari suna ƙarin gishiri ne. Kwamishinan 'yan sandan jihar Plateau Basi Ewa ya ce dukkan jami'an tsaro a jihar sun haɗa kai don tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa. We are on the track of those uh, miscreants. We'll get them. Efforts are being made by all the service chiefs here working together as a team. to man, we get Kwamishinan 'yan sandan na jihar Plateau ya ce suna nan suna bibiyan ɓata garin da suka aikata ta'asar kuma za su kamo su. Shugaban karamar hukumar Jos ta Arewa, John Christopher, a taron wanzar da tsaro da ya yi da masu ruwa da tsaki bayan hatsaniya ta nemi kunno kai a cikin garin Jos bayan kisan wasu matasa a kan hanyar su ta dawowa daga kasuwa, ya bayyana cewa lamari ne da bai kamata ya faru ba. Wannan abu da ya faru abu ne da ba wanda ya ji daɗinsa abu ne da bai kamata ya faru ba domin matasa ne da sun tashi za su je kasuwanci wanda aiki ne da su sama ma kansu sama ma iyalinsu da kuma iyayensu amma wannan abu ya faru da su a hanya gaskiya ba mu ji daɗinsa ba kuma ku sa ku a ciki yadda za mu yi samu zaman lafiya da jituwa wasu da suka halarci taron sun yi tsokaci ya kai gurin da ya kamata a ce gwamnati ta yi abin da kowa zai gani cewa an hukunta waɗanda suke yin wannan mummunan aiki Allah ya kiyaye kuma muna roƙon Allah ya taimake mu ya ci gaba da kiyaye mana irin wannan a ce wani abu ya faru dukkan wannan gurin da ba wanda yake nan anan To sai dai yayin da ake nemo hanyoyin zaman lafiyar wasu ɓata gari sun sake hallaka mutanen Irigwe guda bakwai da aka yi musu jana'izar gama gari a garin Miyango ƙaramar hukumar Basa. Zainab Babaji, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Jos a Najeriya. Mu zaman lafiya muke nema. Mu zaman lafiya muke nema. Mu zaman lafiya muke nema. Idan zaman lafiya ake in gaskiya ake nema shugabanni kuma da ku, tallakawa kuma da laifinku to gaishe ki Masu aro kada ku shagala waɗannan rahotanni suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga Nasiru Adamu Likaya da shirin gafili ga doki. masu sauraron GTA Hausa Amurka ke magana. Barkamu da dawa sabon shirin ga fili ga doki da ke kawo zazzafar muhawara kan siyasa da lamuran yau da kullum tsakanin ɓangarori da ke hamayya da juna. Dandalin siyasar Najeriya na ƙara ɗaukar saiti kan babban zaben 2027. Hukumar zaɓe ta sanar da canza lokacin gudanar da babban zaben na shugaban ƙasa da majalisar dokokin tarayya hukumar zaben INEC a takaice bata ce kai tsaye ta yi hakan ne don amsa ƙorafin musulmi da lokacin farko ya zo daidai da azumin Ramadan na baɗi ba. A gefe guda babbar jam'iyyar adawa PDP ta saurar da gwamnoni biyu kacal a arewa biyu bayan sauyin shekar gwamnan Adama Umar Fintiri zuwa APC. Yanzu saura gwamnan jihar Bauchi Bala Abdulkadir Muhammad da gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal Dare. Ɗaya daga jigogin APC Adamawa Kwacin Buba Abdulrahman ya ce ba su ki shigowar fintirar APC ba, amma ba sa tare da ɗabi'ar ture asalin 'yan jam'iyyar don sabbi sun shigo. Hakanan kwacam ya ce baya hamayya da fintiri don sun haɗa mazaɓar ɗan majalisar dattawa ɗaya da yake son yin takara. Wai suna ganin cewa kamar shi gwamna Ahmadu Umar Fintiri ya fita a zonna washe yasa ta faɗa akan wannan. wallahi duk wanda ya fara sai mun shirya shi gaban Allah a je a tambayi shi gwamna finkirin a je a tambaye shi first october ni kwatam me muka yi da shi a government house ni ina da wanda na fara ce masa ya nemi sanata mana bukata yau ne zan tabbatar ma yan jarida zan siya zabe yau da na kira kwaci mota na zuwa ai shi gwamna Ahmadu Umar finkirin sun san fahimta ubangiji ne kama shi mummunan kama Allah ya masa wallahi har yanzu ina kiransa a matsayin mai kaunansa har yanzu ya fita ya kira duniya ya nemi gafara kalman da ya ce ma apc rubabbiyar masa wanda ko almajiri ba zai ci ba mu fa iyayen almajirai ya danganta su da waɗanda suke raye da rubabbiyar masa wanda sun fi shi daraja sun fi zuriyarsa daraja sun fi iyayensa daraja sun fi duk kabilarsa ma daraja bai mutu ba Allah ya cire shi a PDP inda ya ce rubabbiyar masa a APC nan Allah yana so dawo da shi rubabbiyar masa don ya nuna masa aya har yanzu kuma ya nemi gafara don ƴaƴan almajirai ba za su bar shi ba mu ko ba za mu bar shi akan wannan kalma ba yanzu mu shiga zauren muhawara tsakanin mataimakin shugaban apc na arewa maso yamma garba datti muhammad da jami'in ofishin ketare na sabuwar lemar adawa adc mai gari bello kasimo dukkan su ba wanda yake da ba wanda aka kama shi da laifi tunda kotu ne take tabbatar da laifi a Najeriya ka gaya mana yadda da kotu a ka yadda da kotu kake cewa lokacin da kotu lokacin da ba a sayan shari'a ba kuma yanzu ni na yadda da kotu don na yi shari'a guda goma sha daya ban taba ganin alkali ba ban san wayin alkali da yake min shari'a ba kuma dukkan a cikin goma sha daya na yi nasara a cikin goma amma ku yanzu ministan ku yace sayan kuri shari'a yake yi a kotun koli kuma kuka ki kin daukan mataki a kan shi ah. rabul mai gari har yanzu honorable rabul eh, garba datti honorable garba datti ci gaba da yi mana bayani na yadda jama'a za su fahimci gwamnatin apc sosai abubuwa za ka yi wannan magana wai wani corruption wayannan mutanen ba wani wanda yake ba mu da doze a ɗin shi in kana so duk sai mu fito da su ana competition kenan duka muna tare da muna da su dan haka a daina ƙarya da talaka dan Allah ba talaka ake ma ba neman mukami ne neman duniya ne kawai suke su ba suna so zo su taba gwamnati a kamar da kai daga cikin shugabannin su ya faɗa zai sayar da refinery ga abokan shi zai kira sauƙi zai yi kaza ai duka iri ɗaya ne ba wani abu sabo da Allah da ma tsere kuke yi ne Allah na taimaki dama eh, ilin kaya dai ake a cutar da Najeriya ne a ah? kana cewa wani su yi kuma kuna yi kana yawa tsere kuke yi kenan competition kuke yi waye fi yawa barna ko me me kake tabbatar wa Najeriya kayan da kuna fatan kenan a baya duka daya kayan da satan kuke yi kenan ba aiki kuke wa talaka ba ya za ka yi ka kalli kan Najeriya wanda yana kwana biyu uku bai ci abinci ba ka taimar ka dasa kamera akan gada biliyan arba'in biliyan ba ba dubu arba'in ba ba miliyan arba'in ba biliyan ba ta cafa ne kawai irin naka wani na faɗa ne ministan ku ne ya faɗa wani ministan aka yi ministan ayyuka shekaran jiya na aka yi a lagos a ta miliyan bridge shi ya ce ya ce ya an kaddamar da aikin kamera na kan hanyar na kan gada biliyan arba'in so amma yanzu a maganan hankali kai a ganin ka na kan gada ne ko na duka wuraren da abin na duka na kan gada ya ce na South Million Bridge mun san ne na South Million Bridge ya ce biliyan arba'in kamar ma baka san abin da yake faruwa gwamnatin ku ba fa yanzu kamar yanzu kake jin labari ka shi dai kai kana faɗa kuma kana faɗa ba ni na faɗa ba ministan ku ya faɗa ministan ayyuka kai ya aka yi wannan magana kuma kasan Najeriya sun sani ko zaka musa zaka ce ƙarya nake yi in ka ce ƙarya nake yi Najeriya suna ji sai su yanke hukunci don shi ma sai zaman to ƙari ne akan abin da za a muku dubu biyu da sha bakwai kuna yin abu ma kuna rena musu hankali ko na ce ma ƙarya ne kuma ba ku yi ba sai ka ce ƙarya nake yi ba ku yi wannan aikin ba ko kuma ka dauki google yanzu ka duba ka ga duk jaridun Najeriya sun dauka shi ya faɗa ba ni ba Kuma Road duk duniya ba a taba yin aiki aiki mai tsada a duniya irin wannan ba. Kuma kai kayi aikin majalisa ya zo irin wannan aikin ba kai ba majalisa ba. Irin da kaga irin miliyan goma sha biyar za a yi hanya. Ina kai naka binciken na duk duniya ba irin wannan sai ana sai ka gaya min inda aka taba wannan aikin ni na duba na yi google duk duniya wani aiki ya fi tsada yanzu inda za ka sa a google the most expensive highway za su nuna ma abinda google za ta nuna ma ne coastal road. Uh-huh. Yan Najeriya suna ji suna da wayoyi su duba. Uh-huh. Ina jin yanzu kilomita dubu dubu eh, eh, eh, abin dubu hudu aka yi kasa da wannan kudi rabin wannan kudi aka yi wannan hanyar kuma yan guda biyar kaga kai ba injiniya ba ne ni ba injiniya amma a construction da za a yi hanya wuri daban da wani ya danganta ga irin kasan da ke wurin Ko wani irin kasa a duniya ba najeriya muke ba ne ba a hanya akwai inda ba mu san inda ake hanya ba ne lagos ne ba mu taba zuwa ba ko kalaba ko garuruwan da hanyar ya bi ina ne ba mu taba zuwa ba ba jihar da ban taka kan so uku hudu ba a Najeriya nan babu jiyan. To ni dai duk abin da ka fita kuma wannan kamfanin nan ɗan shi ne darekta a kamfanin. Kuma abokin shi ne shi ne ciyaman na kamfanin. Wannan sanin ne kai baka isa ka musa wannan magana ba. Magabannin kwaji 'ya'yansu ne a cikin gwamnatin da suka yi da sirikansu ko ba haka ne. Ko shi ne kuka zo ko kuma za ku karasa kuna competition. gabanin ku cewa ya fa aina shiga zai shi ya ce ka gaya min waye dan da yake cikin kusa eh, kamfanin da aka ba aiki a cikin abokan ku kuma da refinery ya ce ko da ne a bayanan jama'a bai faɗa in zai sayar din da aikin hankali zai yi sai ya san menene zai kawo wa Najeriya ba wai ka hau kan inda aka rantsar da kai ka jefa kasa cikin bala'i ba ah. kuma kun je ni ba da subsidy ne ba ba gwamnan CBN din ku kwanaki ministan ku kwanaki na finance zai ce ana kashe kuri a subsidy ba kun je na kun je na ba da subsidy ne yawwa yanzu ah, honorable ah, mai gari bari mu koma kusa da wancan kila zagaye na kusan ƙarshe ah, bari mu fara da shi mataimakin shugaban jam'iyyar apc mai mulki da ke kula da jihohin arewa maso yamma su bakwai dinnan waɗanda suka fi yawan ƙuri'u a Najeriya wato honorable Garba Datti Muhammad. Honorable Garba faɗa mana ah, wasu lambobin girma na shi shugaba Tinubu waɗanda suke burge ka da idan yanzu an je kamfen za ka riƙa yi wa mutane bayani ah, a bugi kirji da su cewa an yi abu kaza an yi abu kaza da ya dace a sake bawa shi wannan shugaban dama. To, uh, alhamdulillahi ba da wannan yanki a adalcin da ya mana musamman daga raba mukamai na gwamnati har zuwa sauran ayyuka da ake yi a wannan yanki a muna yaba shi shugaba tinubu kwarai da gaske. Masu sauraro mu dakata a nan makon gobe in Allah ya kai mu ma tsora. a madadin hukumar gudanarwa ta wannan gidan rediyo gta hausa amurka ke magana ni Nasiru Adamu da hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum To a gaida Nasiru, makon gobe da ikon Allah za mu sake dawa da wani shirin ga fili ga doki. Yanzu kuma lokaci ne da za ku saurari rahoto kan yadda ta kwana a duniyar wasanni. Ga Bala Dahiru Bronco bari mu fara da sakamakon wasanni da aka buga a ƙarshen makon nan musamman a gasar premier league la liga da kuma wasu wasanni na league league na kasashen nahiyar turai farawa da gasar premier league na kasar ingila a jiya kungiyar kwallon kafa ta manchester united ta samu nasarar doke newcastle da kwallo biyu da daya brighton and hove albion ita ma ta doke nottingham forest da kwallo biyu da daya fulham kuwa ta samu nasara ne akan kungiyar kwallon kafa ta tottenham da kwallo biyu da daya. kungiyar kwallon kafa ta arsenal ta doke chelsea da kwallo biyu da daya wanda hakan ya bata nasara na ci gaba da zama a saman teburin gasar premier league na kasar ingila a gasar la liga na kasar spanish kuwa kungiyar kwallon kafa ta elche ne suka tashi biyu da biyu da espanyol valencia ta doke osasuna da kwallo daya mai ban haushi real batis kuwa sun sulhunta biyu da biyu da sabiya yayin da salta vigo ta jeru na har gida ta doke ta da kwallo biyu da daya a serie a na kasar italy kuwa milan ne ta doke kungiyar kwallon kafa ta cromines da kwallo biyu da nema sassolo ta samu nasara akan atalanta da kwallo biyu da daya juventus da roma suka sulhunta uku da uku a Bundesliga na kasar Germany kuwa kungiyar kwallon kafa ta Stuttgart ne ta lallasa Wolves da kwallo hudu da nema. Entrim Frankfurt ta samu nasara akan Freiburg da kwallo biyu da nema. rb leipzig ta bi hamburg har gida ta doke ta da kwallo biyu da ɗaya idan muka leƙa liga na ƙasar faransa kuwa ƙungiyar ƙwallon kafa ta paris fc ne ta samu nasara akan nancy da kwallo ɗaya mai ban haushi yayin da lille ta doke dantas da kwallo ɗaya mai ban haushi ita ma ƙungiyar kwallon kafa ta bristol ta samu nasara akan nes da kwallo ɗaya mai ban haushi sai kuma ƙungiyar kwallon kafa ta marseille wanda ta samu nasara akan olympiacos lyon da kwallo uku da biyu a yau idan allah ya kai mu akwai wasan da za a fafata a musamman a la liga inda real madrid da misalin karfe 9 agogon najeriya da su barje gumi da kungiyar kwallon kafa ta hetafe gasar sire a kuma a yau kungiyar kwallon kafa ta udinese suna tare da kungiyar kwallon kafa ta fiorentina sai fesa sc suna tare da kungiyar kwallon kafa ta bologna a nahiyar afirka za mu leka tarayyar najeriya ne inda shirye-shirye yi nisa domin fara fafatawa a gasar motsa jiki na masu bukata ta musamman wato farasoka kwamitin suka ce sun shirya tsaf dan gasar wasannin na fara soka karo na uku wacce ita ce babbar gasar wasanni na masu bukata ta musamman mafi daraja a najeriya wadda aka shirya za a fara shi a ranar 26 ga watan maris zuwa ranar 3 ga watan afrilu 2026 a babban birnin tarayya da ke abuja sama da 'yan wasa dubu uku ne na su wakilci dukkanin jihohi 36 da ke tarayyar najeriya a wasanni daban-daban har guda 15 Bala Ɗahiru GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. To masu haro da haka Allah ya kamu ƙarshen shirin a wannan safiyar ta Litinin sai kuma can dare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar Kamaru da Chadi wato takwas da rabi agogon Ghana za ku ji mu da wasu sabbin shirye-shirye. Kamin na madadin Yusuf Aliyu Harande wanda ya kawo muku labaran duniya da Yusuf Mustapha Batsari wanda ya jagoranci gabatar da shirin da kuma sauran abokan aiki baki daya. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata yi sallama da ku wuni lafiya, mu kuma Allah tashe mu lafiya, mu zama lafiya.